to tun cikin jiya ta dare kenan kaga ranar kamar talata da ke eh, misalin sun zuwa karfe tara ke bisan yan kungiyar boko haram sun zo garin wasan kuku da nan can kamar wajen kusan boso kamar kilo talatin arba'in zuwa arba'in haka an ce sun jima sun kashe mutum biyar kuma sun ɗauki mota biyu sun toye mota guda kuma kuma sun toye wasu yan garuruwa haka to lalle har yanzu dai gwamnati bata ba da bayanin wannan kin ba amma kaman kuma kam gwamnati sun ɗauki matakai kwarkwara tun da tsoro ko ina an watsa su don saboda wannan irin wannan abun kala yau kana lalle abun an ɗauki matakai kwarkwara tun da kuma ka san tun da an ce daga tsibirin tsadi mutane sun hutu an ba da wa'adi kuma mutane sun hutu ma da dama Eh, kenan dole ne irin wa'annan abubuwan kanana kanana za su faru amma kuma shi gwamnati ya ɗauki matakai kwarkwara kan busan ita kwanciyar hankalin da jaman tsaron da kayakin jaman tsaron da aka zubo don saboda irin wa'annan abubuwan kasu wa kuma wanda suka hoto daga kibirin cadin imanin wajen mutum dubu ishirin da biyar ne ake tsammani tunda yanzu wasu sun zo kuma wadansu masu so su wuce kasashen su na ainihi kamar zaman kimanin nigeria wasu an wuce da su wasu kuma suna nan wajen da suke kamar namu ne dai suna zanne kuma da su matakai kwakwara don a ci da su